يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا أتيز من كراتم نبي بير آية القرآن من جرمان a wannan wata mai falala na ramadan yau muna sha bakwai daren sha takwas ga watan tara watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ranar 29 ga watan hudu shekara ta 2021 da haihuwar annabi isa alaihi salam muna nan a cikin suratul hud alaihi salam illa yau insha Allah ta'ala karatun mu zai fara daga kan aya ta 30 zuwa aya ta 35 kafin fara bayani mukan saurari karatun malam malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا

استغيثه فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى يكتشف ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون معنى وانا آية أتقيتشي Allah yana sanar da mu cewa annabi hudu alaihi salam yake cewa da al'ummarsa ya qaumi manyan yansuruni min Allah in taraktuhum ya ku jama'ata wane ne zai iya taimako na ya ingije min azabar Allah idan na kori waɗanda suka ba da gaskiya da ni afala zakaru. shin ku ba kwa tunani ne ku yi amfani da hankalin da Allah ya muku ku tuna abin da ya dace Wani aya ma'anarta ta salo mai faɗi Allah mai girma da ɗaukaka yana labarta mana ita wannan aya mai girma cewa annabinsa annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi yana da cikakkiyar masaniyar cewar Allah subhanahu wata'ala babu wani wanda yake hana shi zartar da abin da ya nufa idan ya so wato aiwatar da shi shi yasa ya fuskantar da tambaya zuwa ga jama'arsa cewar shin su suna da ikon iya hana Allah abin da ya nufe shi da shi idan har Allah ya nufin azaba gare shi idan ya kori waɗanda suka ba da gaskiya da shi za su iya gaba da gaba da Allah su kare shi daga afkuwar wannan azabar za su iya taimakonsa akan haka amsa ba za su iya ba su shi ne sai kuma ya sake wato ainihin fuskantar da su da shiryar da su zuwa ga cewa su rika yin tunani da hankalin da Allah ya ba su su rika sannan me za su furta ba abin da zai zamanto cewar yana nuna akan wato ba yana nuni akan ba sa amfani da hankalin da ya musu ba da abin da za su farta su yi nazari su yi tunani kafin su farta shi wannan abin da suke so yi ba mai yiwuwa ba su kori waɗanda suka ba da gaskiya da shi kuma su bai zama lallai su ba da gaskiya da shi ko ce sharaɗi sai an kori wanda suka ba da gaskiya sannan su shigo a jini addinin ba na wasu ba ne ban da wasu addinin Allah na duk bayin Allah shi abinda wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani wanda yake da ikon mai da azabar Allah idan ya so aiwatar da ita ga wani kamar yadda wannan aya take sanar da mu cewa ana musa wanda yake ne jahili akan abin da ina jahilci daga fala wato da rafkana in ya zamanto ya rafkana ya yi abin da yake na rashin tunani to an karar da shi a masa masa abin da ya na rashin tunani a ce ya koma yi nazari ya faɗa abin da zai yi bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce ولا أقول لكم saboda cewa wala a ƙudurakun inda ya kaza inu Allah wala a alamun ghaib wala a ƙudurakun inni mala wala a ƙudurin lalai ta tsari a yunukun lai yi ya hun Allah ku kaira Allah a alamu bi inni idan lamina zalimi wannan aya Allah wannan aya Allah subhanahu wata'ala dangane da ma'anarta a takaice yake cewa annabi hudu ya ci gaba da gaya wa ta cewar wala aqulu lakum indi khaza'inullah ni bazan ce da ku a na akwai taskokin arzikin Allah ba ba zan faɗa muku cewar abin da Allah yake da shi na arziki ina da damar ɗaukan wani abu in yadda na so da shi ba ba a ba wannan ikon ba wada a'lamul ghaib kuma banda masaniyar abin da ya koyu gabayi wanda Allah ya kaɗaita da saninsa ban yi wannan tutiyar na cewar na da wannan masaniyar ba sannan kuma ni ba zan ce muku ni mala'ika ba ku da kanku kun ce ainihin mutum ne yaya ina mutum zan ce muku an aiko ni to ni ban ce dama ni mala'ika ba ne sannan kuma ba zan ce da waɗannan waɗanda kuke wulaƙantawar kuke musu kallon wulaƙantattu ba a idan kuku kuna kallon su ba kowa ba ne allah ba zai wato ainihin ba su wani abu na alkhairi ba na abin da ya shafi sakayya da lada akan abin da suka aikata na aiki ne ba zan faɗa haka ba su ɗin kansu da wato ainihin suka ba da gaskiya da Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukaki shi ne mafi masaniya game da abin da ke cikin zakatansu shi ba abin da ke boyuwa gare shi na zakatan bai in ku zan yi waɗannan abubuwan da na ambata muku in ce ni mala'ika ne ko in ce ni na san abin da ya koyi ga bayi wanda Allah ya kaɗe ta da sanarsa ko in ce waɗannan da kuke ganin ba kowa ba ne ku a gurin Allah ba zai ba su sakayya da alkhairi na aikin da suka yi ba in har zan faɗi wannan kuma ce taskara Allah ta raba arziki ina da damar yin nima abin da zan yi a ciki to in haka ta faru in ne idan lamin abbalin kenan na zama daga cikin bayi a zalimai macuta na cuci kaina da tattagowa kaina abin da ba zan iya ba ma'anar wannan aya ta salo mai fadi allah subhanahu wata'ala ina labarta mana a wannan aya mai girma cewar annabinsa annabi hud alai annabi nuhu ko muna maganar nuhu na ce hud eh sa sura ce take diba da yake muna cikin suratul hud annabi nuhu alaihi salam yana wato ainihin bayyana wa al'ummarsa cewar shi baya da'awa da tutiyar matsayin da ya ɗara baya kai kansa inda Allah bai kai shi ba ya yadda da matsayin da Allah ya masa na bawa manzo annabi amma bai kai kansa ga mataki na Allah subhanahu wata'ala ba na a ce taskar arziki da ake ba bayi zama tana hannunsa ko kuma zai iya yadda ya so da ita ko sanin abin da ya boyi ga bayi ce shi ma zai iya faɗar wani abu daga cikin abin da Allah ya kaɗe da saninsa abubuwa makamantan wannan da suke nuna abubuwa da suka keɓanci Allah subhanahu wata'ala to bai kai kansa zuwa musu ba yake bayyana wa al'ummarsa ya yadda da matsayinsa da Allah ya masa ba kuma zai tafi zuwa ga matsayin da ba nasa ba sannan bayan haka kuma ba zai tawi kimar wasu daga cikin bayan Allah da rayuwa da zama guri guda ya haɗa shi da su ba kamar waɗanda suka ba da gaskiya da shi amma suna da ƙarancin abin hannu kuma raunana ne su a cikin al'umma to ba zai kawai kimarsu da matsayin da Allah ya musu ba kamar yadda shi nasa matsayin bai watsi da shi ya hangi na sama da shi ba na Allah don ya san bai kai ga haka ba saboda haka a mu'amalarsa da mahalicinsa ina baiwa Allah haƙƙinsa a mu'amalarsa da bayan ubangijinsa yana ba su haƙƙinsu wannan shi ne salon da ya tafi a kai ya rayu a kai kuma haka dukkan annabawan Allah suke kuma duk wanda yake kan turbar da suke kai to haka za ka san da yana tafi da rayuwarsa mu'amalarsa da Allah yakan sauke haƙƙin Allah mu'amalarsa da bayan Allah ina bai wa bayi haƙƙinsu wannan shi ne salon da annabi wato Nuhu ya tafi a kai don haka yake cewa da su yin wannan salo da yake kai shi ne ya sa. ba zai zalunci wato ainihin kansa ba da kai kansa inda Allah bai kai shi ba Allah ya hukunta shi ya fata-fata da shi ba kuma zai zalunci waninsa ba daga cikin bayan Allah wannan taɓa haƙƙin ijawo masa halaka ba sai abinda wannan aya take ko da mu wannan aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala kadai shine yake ɓanta da sanin abin da ya koyi ga bayi waninsa bai iya sanin wannan abu in dai ba manzo ko annabi da Allah ya tsinkaya da shi ga wani abu daga cikin abin da yake bata da sani ba dan ya zama mu'jiza a gare shi sannan kuma mallakar taskokin arzikin bayi nan ma Allah ne ya kaɗaita da shi sannan kuma sanin abin da ke cikin zakatan bayi Allah ne kaɗai yake bata da sanin haka wannan aya tana sanar da mu cewa wanda ya da'awar ko mallakar abinda Allah yake banta da shi ko da a wasanin abinda Allah subhanahu wata'ala yake banta da saninsa ya zalunci kansa sannan kuma wanda ya wulakanta wani bawa daga cikin bayin Allah ya zalunci waninsa a sakamakon haka dai ya cuci kansa don Allah bai yarda da zalunci shi ba a zalunci ne, kuma bai goyi bayan a zalunci ba bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ta'ala ya ci da cewa Halu ya nuhu qad jadaltana fa aftarta dilalana fa atina ta ta'iduna in kunta min as Allah yake cewa a wannan aya ma'anarta a taƙaice, wato al'ummar Annabu nuhu suka kirayi Annabu nuhu suna masu cewa da shi qad jadaltana tabbas kai ja in jadam fa aktarta jidalana kuma ka yawaita ja in ka da mu wasu abokan wato maka? muna ta faman fafatawa da mu da kai tun da abin ya kai ga haka ba za ka risina ba ba kuma za ka fasa ba amma kuma ba masu fasawa ba ne fatina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin to ka zo mana da abin da kake alƙawarta mana zai same mu na azaba in har kai din ka kasance kana daga cikin masu gaskiya akan da a wadda kake ta tsumba mu bi ka ba kuma ka saba wa wanda kake kiran mu zuwa gare shi zai mana azaba to mu ga azaba ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da daukaka a wannan aya mai girma yana ambata mana yadda jama'ar annabi nuhu suka yi gaggawar azabar Allah ta faru da su ko ta same su suke hankoran ganin Allah ya tabbatar da horonsa a kansu a dangane da abin da ya shafi kiran da annabi nuhu yake musu suka kangare suka kima za su ba har suke faɗar haka sannan kuma wannan aya tana sanar da mu cewa kiran da annabi nuhu yake musu zuwa ga Allah su suna kirga wannan suna kallon wannan kiran da yake musu a matsayin jayayya da tashin tashina tsakaninsa da su abu na gaba kuma suna wato tuhumarsa da ƙarya da rashin gaskiya akan abin da ya zo da shi shi yasa suka ce in kunta min as-sadiqin wannan aya tana sanar da mu tsananin kafiya da kangarewa ta jama'ar annabi nuhu alaihi salam da tabbatar su akan kafirci har wato ainihin hakan ya bayu ga suke gaggawar Allah subhanahu wata'ala ya afkar da azabarsa a kansu in annabi nuhu gaskiya yake wannan aya tana sanar da mu cewa wa'azi da gargadi a gurin ana da suka saba wa masu kira zuwa ga Allah kallon husuma suke wannan da jayayya ba suna kallonsa ba ne a kallon nasiha da nusarwa da wato shiryarwa sannan wannan aya tana sanar da mu cewa bawan da yake shiryayye mai gaskiya ƙaryata shi abu ne mai sauki a gurin kafin bai ɗauki ya tashi wani abu to haka kuma abin yake tafiya har a yanzu wanda duk yake bin turbar da annabawan Allah da manzanni suke mai riko da addinin Allah in ya ci karo da wanda yake watsatse ɗarare ya gaya masa magana ya ci mutuncinsa ya zage shi ya ya tashi abu ne mai sauki haka abubuwan suke tafiya Allah ya samu dashi ba haka Allah ya ce قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم وما أنتم بمعجزين الله سبحانه وتعالى يقول السوى قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين abin nufi annabi nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi yace da al'ummarsa innama ya'tikum Lahu in insha haƙiƙa Allah shi shine wanda zai iya zuwa muku da azaba idan ya nufin zuwa da ita in ya ga damar aiwatar da ita a kanku bayan haka yake wa ma antum bi mu'jizin sannan kuma ku ba masu iya kubcewa Allah bane ku gagare ku gagara gare shi ya gaza aiwatar da azabar da zai muku ku ba masu iya haka bane saboda haka idan Allah ya nufin azabtar da kudin ku ba gagarau bane a gurinsa cikin sauki zai azabtar da ku saboda haka shine mai yin azabar ba ni ne mai yin ba ma'anar wannan aya ta salo mai fadi Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yana sanar da mu ina labarta mana a wannan aya mai girma cewar bawansa annabi Nuhu amincin Allah ya tabbata gare shi ya bayyana wa al'ummarsa abin da suka jahilta game da al'amarin Allah dangane da aiwatar da azaba da ike yi ga wanda ya saba masa ko ya ga dama ya zazzauta azaba ko ya ga dama ya jinkirta azaba shine mai yi shine mai iya gaggauto da ita kuma shine mai iya jinkirtar da ita saboda haka san wannan sannan kuma al'amarin yin azabar ba fa a hannun shi annabi nuhu yake ba wannan baya cikin abinda wato ainihin Allah ya dora masa ba shi da ikon haka saboda haka Allah yana afkar da azabarsa sanda ya so ga wanda ya so aiwatar da ita ba sanda waninsa yake so ya aiwatar da azabar ba sannan kuma bayi ba su da ikon ingida azabar Allah ko gujewa azabar Allah su ce sun tsira daga ita bai yiwuwa sai abinda wannan aya take kodin wannan aya tana sanar da mu cewar afkar da azaba abu ne da yake a hannun Allah ba a hannun manzanni ba iko ne na Allah ba iko ne na manzanni ba a haka a haka irin wannan ayoyi kake iya sanin meye aikin Allah da abin da yake banta da shi meye aikin manzanni da abin da suka ke banta da shi ana maganar afkar da azaba ga wanda ya saba wa Allah baya cikin abubuwan da manzanni suke iya aikin Allah sannan wannan aya tana sanar da mu cewa babu wani wanda ke iya gajiyar da an ko kubce masa a san da ya so aiwatar da wani abu a kansa a sama ne ko a ƙasa ne bayan haka Allah subhanahu wata'ala yake ولا ينفعهم نصحي أردت أن أنظر الله سبحانه وتعالى يقول ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون ma'anar wannan aya a takaice annabi nuhu yake cewa da al'ummarsa wala yanfa'ukum nusuhi tunatarwa ta da nake yi a zubin mai nasiha ba za ta yi muku amfani ba in arattu an ansaha lakum idan ne nufin yi muku nasiha da kuma wato gargadin ni ta ɓangare na an ba ni dama na iya yi kuma ni din ina ta ƙoƙarin in ga na aiwatar to duk yadda na kai da yi di yadda na kai da san ku shirya ku bi abin da na faɗa na nasiha ta to kuma zai muku amfani ba in kana Allah yuridu an ku idan shi Allah yayi nufin batar da ku da kan hanya madaidaiciya ni a matsayina na bawansa mai isar da saƙon addininsa ba zan iya amfanar da ku da wa'azina ba wa'azina ba zai sa ku hau kan hanya madaidaiciya ba sannan shi da tsohuwar huwa rabbuku Allah kadai shine ubangijin ubangijinku wanda yake wato mai mallaka ku shi yake renon al'amuran ku tun daga wato samun ku har zuwa kai manzalin da kuka kai zuwa haku gaba rayuwarku don haka wanda yake nasa ne ku ina da ikon ya yadda ya ga dama da ku ko ishiriyar da ku da kyautata wasu da jin kansu ko ya ɓatar da ku da adalcinsa da cikar ikonsa wa ilaihi turja'un kuma zuwa gare shi za a mai da ku ranar al'iyama don bincikar abin da kuka yi a yi muku sakamako ma'anar wannan aya ta zama mai faɗi Allah mai girma ɗaukaka a wannan aya mai girma yana labarta mana a bisa harshen manzansa Allah Nuhu amincin Allah ya tabbata a gare shi cewa nufin Allah da sansa shi ne abin gabatarwa sama yake ga. nufin bayi da kuma sansu game da al'amura abinda Allah ya soya abu ya nufin ya faru zai faru shine mai faruwa abinda Allah bai nufin ya afku ya faru ba ba zai faru ba ko da bayi suna da wato son abin ya faru saboda haka bayi kuma abin da suka so ko suka nufa yana aiwatuwa ne in ya kacibis da Allah ya nufi abu ya so shi amma idan bayi suka so abu ba su kacibis da Allah ya so faruwarsa ya nufinsa ba ba yadda suka iya abin ba zai faru ba a wata ayar Allah yake cewa wa ma ta sha'una illa an sha Allah rabbul alamin ba duk abin da kuka so ko kuka nuhu afkuwarsa ne yake faruwa ba sai fa idan Allah ya so afkuwarsa da faruwarsa ubangijin ta da kai sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana koyar da mu cewa nufin Allah da sansa ga abu zartacce ne ya kuma rinjayi nufi da san duk wani wanda ba Allah da zarar Allah ya nufin abuwar abu ya so ya faru to wannan nufin nasa da santa na afkuwar abin ne zai wakana ne zai wanzu shi ne zai tabbata amma muddin ya zamanto bai nufa ba to waninsa ko ya nufa abin ba zai yi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa da shirya da bata na Allah shi yake shirya da wanda ya so ya batar da wanda ya so Allah ka tabbatar da mu akan shirya. sannan wannan aya tana sanar da mu cewa Allah ne mamallakin kowane abu duniya da lahira sama da ƙasa komai da ka gani mulkin Allah ne sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa ƙarshen al'amarin bayi za su koma ne zuwa ba Allah maɗaukaki ya bibi abin da suka yi na aiki ya kuma yi musu sakayya Allah ka sa mu sakayya ƙwarai bayan haka Allah ya ce أم يقولون Allah subhanahu wata'ala yake cewa an yaqulu nasara qul in iftaraytuhu fa alayya ijrami wa ana bari'un mimma tujrimun ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa an yaqulu nasara bar ma waccan magana da ake ta yi ko kuma kaduwa to suna cewa annabi nuhu shi ya kirkiri wannan addini da izo mana da shi to sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa da shi ka ce da su ba ta amsa da cewa qul in iftaraituhu idan ma ni na kirkire shi to wannan kirkirar da nayi fa alayya ijrami laifina da sako a kaina zai kai ni zan kinkimi matsalar wannan saban da nayi na kirkira addinin da ba na Allah ba da ce na Allah wa ana bari'un mimma tujrimun kuma ba ruwana da ku abin da za ku yi ko kuka yi na naku laifin abin da kuka yi shi za ku girba wanda na yi shi zan girba saboda haka karyata ni da za ku yi ko kuka yi kafirce man da kuka yi Allah ba zai kama ni da shi ba ku da kuka karyata ku kafirce ku za a kama da wannan laifin ni da kuka ce na kirkira addinin na gabatar muku da shi in gaske ne na kirkira laifin kirkirar ni zan ji da shi ba ku ba dangane da abin da ya shafi ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi babban malami allah ya ji kansu da rahama abdulrahman bin nasir sa'idi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi na tafsiri da kuma masaniya ta ilimin addini mai zarbi a cikin wato tafsirinsa a ƙarƙashin wannan aya yake cewa faɗin Allah subhanahu wata'ala kulu yaqulu naftara ko kuma ma su ce ai shi ya ƙirƙiri addinin da izo da shi to wannan shi da take komawa zuwa ga wanda ya ƙirƙira yake cewa wannan wakilin sunan ina da fuska biyu yana iya ɗaukar ci gaban bayani ake game da bawan Allah annabi Nuhu alaihi salam labarin su aka dauko ake ta tahowa tiriyan tiriyan har yanzu shi ake cewar wannan aya mutanen annabi Nuhu suna zargin annabi Nuhu da kirkira addinin da ya gabatar musu daga Allah ne ba haka bane shi kirkira kayan to wannan sai zamanto wakilin sunan yana komawa zuwa ga annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda zubin labarin istar da muke tsaka da bi a kansa dama da al'ummarsa ake magana malam muhammad bin aliyu ne allah ya ji kansu da rama a nasa tafsirin da ya zo gabar nan sai yake cewa wannan fahimtar da wannan tafsirin shi ya fi daidai ya fi dacewa da gurin saboda maganar da ake kafin wannan ayar labari ne akan annabi nuhu alaihi salam da jama'a sannan magana da za a ci gaba da yi bayan wannan aya ci gaban zance ne da bayani da labari game da annabi nuhu da al'umma a ware ita wannan aya ita kadai a ce ita ba akan wani take magana ba ba shine abin da ya ba wannan a wannan gabakin magana ta biyu ita ce mai cewa wannan wakilin suna yana iya ɗaukan magana ake akan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewar tsakaninsa shi ma da tasa al'ummar da aka aiko shi sun ce wato ainihin ya kirkiri alkur'ani da kuma saƙon musulunci da ya zo da shi to a nan shi ne ke cewa to in ma kirkirar ne laifin kirkiran ne zai shafa ko kuma da kuka karyata idan abin da zo da shi daidai da ku kuma ku saba kuma wannan zabawar kuma ko zai shafa ba ni ba sai zamanto kama ana cewa magana ta faru ne tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kafiran lokacinsa wani ce magana ta biyu a da cikin wannan aya an muka ɗauki bayanin da ke cewa maganar tana ƙarewa ne akan annabi nuhu alaihi salam to allah subhanahu wa ta'ala yana labarta mana a cikin ita wannan aya cewar lallai akan kowane bawa daga cikin bayinsa laifin abin da i ike komawa duk wani bawa idan ya je ya jajibo abin da ya jajibo na ba daidai ba na laifi tsuntsun da ya ja ruwa ji ba haushe shi ruwa kan doka sannan kuma duk wanda i ba daidai ba shi zai ga sakayyar rashin daidai saboda haka kamar yadda Allah ya faɗa wata ayar wala ta zirwa ziratun wizra ukura wata laifi wata rai mai yin laifi ba za ta ɗauki laifin da wata ran ta yi ba kowa abin da yi shi zai kinki ba sai abin da wannan aya take koyar da wannan aya tana sanar da mu cewa ina daga cikin salo salon da kafirai suke bi wajen watsi da abin da annaba da manzanni suka zo musu da shi su ce wannan abin da annaba suka nufo su da shi kirkirar su ce ba Allah ne ya aiko su ba wannan salo ne daga cikin salo salon watsi da abin da Allah ba su zo da shi maimakon ma sai ya saurare ka ko ya fahimci da ga kawai ka bata wani lokaci wannan abin da ka kirkiro da shi ka zo da shi mu mun fahimci ba wanda ce ya aiko ka bane ya aiko to wannan salo ne daga cikin salo salon da arna suke bi wajen karyata ba da manzanni haka kuma yake faruwa ko ga waɗanda suke bayan cikin malamai masana addinin musulunci in sun zo suna bayani na addinin Allah wanda bai shirin karba bai kuma san wanda suke gefen su bashi tafi zuwa ga daidai sai ka yana cewa kwai shaci faɗin su ai kirkirar su ce harka ce ta yayi ta zamani kowa da irin abin da ya zaɓa wa kansa wannan daga cikin salon da kangararru suke amfani da shi sannan kuma na aya tana sanar da mu cewa dukkan wani mai zunubi ko laifi shi zai kinkimi sakamakon laifinsa da abin da ya aikata wani ba zai ɗauki laifin da wani ya ba wani shi ne tsari na ubangiji a cikin da bayan wannan shi ne ƙarshen abin da ya sauwaka da tafsir a yau abin da muka daidai allah ba mu ladansa kuskure kuma allah iya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك